Yau Juma'a takwas ga watan Afrilu kungiyar 'yan wasan kwallon kafa ta El Kanemi ta koma gida Maiduguri inda matsalar 'yan ta'addan Boko Haram wadda ta yi sanadiyar rayukan jama'a da kuma raba da dama da mahallansa ta samu asali domin buga wasan ta na farko a cikin shekaru uku. Maiduguri babban birnin jihar Borno ya yi fama da hare-haren 'yan bindiga da bama-bamai da kuma kunar bakin wake wanda ya hallaka akalla sama da jama'a dubu ashirin daga shekarar dubu da tara da kirarin kafa daula irin tasu a arewa maso gabashin Najeriya. sama da mutane miliyan biyu da dubu ɗari shida ne rikicin yasa suka arashe daga mahallansu ko da shike a halin da ake ciki yanzu wasu daga cikin jama'ar sun fara komawa ga mahallansu bayan rundunar sojojin najeriya ta samu nasarar kwato wuraren mai magana da yawon kungiyar yan wasan mr anthony obasaki ya ce wannan magana haka take an ba izinin yin wasa a ranar lahadi mai zuwa idan allah ya kai mu kuma za mu kara da kungiyar shooting star ne a birnin na maiduguri ya kara da cewa muna isar da saƙonmu ga mai martaba gwamnan jihar Borno Kashim Shettima na tabbacin cewa yanzu kan mun dawo gida kuma mun yaba da dukkan ƙoƙarin da ya yi mana ganin mun dawo gida ta hanyar samar da yanayi mai kyau. Obasaki ya ce masoyan ƙungiyar na cike da farin ciki kuma za su kalli wasa mai matuƙar ƙayatarwa ranar Lahadin Allah ya mu. Kowa na farin cikin ganin yadda za mu taka leda a birnin na Maiduguri. Ya ce za mu marabci kungiyar shooting star ranar lahadi kamar yadda muka yi a lokacin da muka fafata a wasan da muka yi kwanan nan inda sama da mutane 800 suka taru a filin wasan da ke ɗaukar nauyin jama'a duk ɗaya.